yanzu har kamfanoni aka samu a nan arewa suna safarar mutane amma a wannan karo zuwa kasar saudiya da sauran kasashen larabawa da suna yin aiki a gidajen larabawa jolly oka dolly ita ce darakta general ta hukumar hana safarar mutane ta nigeria yes actually i heard about those reports uh, i forwarded the reports to the investigation and monitoring team eh hakika na sami rahoton nan kuma na tura batun bangaren bincike da sa ido yanzu haka ana gudanar da bincike a kai don haka ba zan yi magana sosai a kai ba sai an kammala bincike amma dai abin da nake son jama'a sani anan shine mu a hukumance ba mu ba da sahalewa ga kowa ke kai 'ya'yan mutane zuwa kasashen larabawa ba kuma bisa ga kowane irin dalili ne ma wannan wani malamin asibiti ne a nan abuja da suke tantance lafiyar waɗanda ake kai su kasashen larabawan abin akwai ban tsoro a cikin sa su za ka ga ana ta kawo yaran nan mota mota da abin yana ana ɗan yin gaure ma da maza da mata yanzu abin ya zama ta masu gaba ɗaya kusan mata ake ɗebowa wasu kuma za ka ga cewa ƙananan yara ne da ya kamata yanzu ake suna makaranta sun a lokacin za ka ga ana yin bai fita ga an yi ashirin mutum goma muna mamaki yanzu sai ka ga an kawo sama da mutum ɗari mafi yawa ma dai daga za a iya cewa daga northwest amma abin kam yanzu abin akwai ban tsoro a cikin yanda matan nan yanda ake ta tura yaran nan ƙananan yara da mata wasu ma matan auren in ka tambaye za ka ga sai kashe auren ce wasu kuma ga su ƙananan yara ne ma ba su ma isa auren ba ma ka taɓa tattaunawa da irin waɗannan ƙananan 'yan matan da ake kawo kuma mai ta ce maka kuma kuma kai mai kace musu misali akwai wadda muka tattauna da ita ma ta nace ke yanzu ai ya kamata yanzu ake kina makaranta ko kuma kin yi aure take ai ita da auren ta nace ta ce ai tana da dama nace to ina dan tace ta aje shi saboda yarinya gaba ɗaya ba za ta kai shekara ashirin ba nace to mijin ki ba ta ce ai mijin nata shi ma yana ya ce zai tafi zai tafi shi ma kaga wannan abun akwai abin ta kai dan karamin yaro an cije shi an aje shi kai mamaki talauci ne ko kuma kare zuciya ce ko menene irin namu ba za ka iya fahimta ba Abdullahi Musa na daga cikin waɗanda suka yi niyyar tafiya a da amma yanzu ya ce ya fasa. To da farko dai akwai kamfanin kamfaninnika a arewacin ƙasar nan da suka zo suna neman mutane ko matasa zan ce wa'anda ake so Saudiya ta ba su aiki. Ejen ɗinmu suka nuna mana cewa za su kai mu da mu da matanmu. Nema mata na fasfot, ni ma ne fasfot. Sai daga ba suka ce ai mata za su fara tafiya. Sai na ce gaskiya hakan ba zai yi ba sai dai za a ɗauke mu ga baki ɗaya a kai mu. Sai aka ce to mu yanzu mu ya haƙuri matan ma dai su fara tafiya. Na ce a'a ni sanadiyan haka ne ma na ce to ni na fasa tafiya. Halliru mu Musa da tuni aka kai iyalinsa can kasar Saudiya tana aiki a gidajen Larabawa. To shi ma ke jiran tafiya a halin yanzu ko baya fargabar shan karin wahala a irin wannan tafiya mai cike da taraddadi? Eh ranka daɗe a ƙasar nan wata irin wahala ce mutum bai sha ba kuma ba fata muke mu sha wahala a can ba mun sauki muke. Yanzu kai ina iyalinka take? Iyalina tana can Saudiya ya kai wata takwas kenan yanzu. Kuma kai kana nan Najeriya? Ina nan Najeriya. Amma dai kana fatan tafiya kai ma? Ya Allah dama aikin ai na mutum biyu ne. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.